Yayin da babban zaben ƙasar nan ya rage kwanaki kaɗan, an so mu samu rikice-rikicen siyasa a nan Kano. Ko a jiya Laraba ma an samu rikicin da ya ɓarke a garin Gezawa a yayin yakin neman zaben jam'iyyar NNPP. An kuma samu wani rikicin a unguwar Mandawari da jama'ar Sha'aban Sharaɗa da wasu 'yan adawa. Haka zalika an samu rikicin siyasar a unguwar mandabawa inda aka samu fusatattun matasa suka fasa allon siyasar jam'iyyar PDP Shin ta yaya kuke ganin za a kawo ƙarshen rikicin siyasa a ƙasar nan? Ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section.